a cikin wannan masallaci mai albarka da ke wannan da ke daidai wannan bankin na gt bank da ke wannan anguwa ta bellawe masallacin alhaji buda tsaki ko a cikin wannan babban birni na sokoto domin ci gaba da karatun da babban malaminmu a sheikh muhammad murtaba ta'a hafizahullah ya saba gabatar suwa a cikin wannan masallaci mai albarka a kowace asabar ko kowane yammacin asabar a cikin wannan babban littafin na al'imam al'allama imamu tirmidhi rahimahullah mai suna aljami wanda an kafi sani da suna jami'ar tirmidhi in ba manta ba satin da ya wuce mun kwana babi na 23 a cikin abuwabul buyo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu ma a annal hintata bil hintati mithlan bi mithlin wa karaki ya tattafa guli fihi yau kuma insha Allah za mu ci gaba babi na 24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 قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير النافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد رضي الله عنهم فحدثنا أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان سمعته سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفدة بالفدة إلا مثلا بمثل لا يشق بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفدة بالفدة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بال أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن مبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيء الإبل بالبقي فأبيء بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيء الورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا بأس أن يقتدي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد كان بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هذا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس بن هرسان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقه فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد نعم إمام أبو عيسى التلمذي رحمه الله تعالى يتشي babu ma ja a fisaf babi wanda ya zo domin ya magana game da canji canji na abin da ya shahi kuɗi da kuma abin da ya wuce mu canji na abinci to wannan babin zai yi maili zuwa ga abin da ya shahi canji na dukiya canji na kuɗi shine imamu abu isa tirmidhi rahimahullahu ya ce haddafa na ahmadu bin قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن أن يحيى بن أبي كثير النافع وهو نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلقت أنا وابن عمر رضي الله عنهما إلى أبي سعيد رضي الله عنه يتشدني دني abdullahi عبد الله بن عمر nafi جنافع مولى umar عمر ce منتهي tahi zuwa سعيد الخدري رضي الله عنه فحدثنا أن رسول الله صلى wa sallam وسلم sai ya ba mu labari game da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafin ya bada labarin sai ya kawo jumla itiradiyya sai ya ce sami athu udunaya hatani ya kulu sai ya ce lalle kunnuwa na wa'annan sun ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa la tabi'u dhahaba bid dhahab kada ku sai da zinari da zinari dan uwan shi illa mithlan bi mithlin face kwatankwaci da kwatankwaci kada ku sai da zinari da zinari dan uwan shi face kwatankwaci da kwatankwaci wanda a yau malamai suka yi kiyasin kuɗi umla wa'annan da muke kashi da abin da ya shahi wa'anda ake kiyasin su da dinari wa'anda suke maɗaukaka da kuma wa'anda ake kiyasin su da azurfa duk kuɗin da suke maɗaukaka sai aka yi kiyasin su da zinari kama a ce ƙila a dala amerika za a canza ta da riyal to yanzu dala amerika tun da ta riyal ƙima sai a ce to dala amerika ita a zaman dinari shi kuma riyal shi ne zama azurwa mun gane idan za a canza kuɗin najeriya da kuma riyal kaga yanzu kudin najeriya ba su kai riyal kima ba sai a ce to kudin najeriya su ne kima ta azurfa kudin kuma riyal su ne kima na zinari hakanan ma idan za a canza kudin najeriya da abin da ya shagi a dala sai a kimanta kudin najeriya da azurfa kudin kuma dala sai a kimanta su da zinari ina fatan muna ganewa kaga yanzu tafazul zai shigo tun da an riga an kimanta kowane da abin da ya shaki wannan da zinari wannan an kimanta shi da azurfa saboda haka tafadul zai shigo a ina ne tafadul ba zai shigo ba shine za ka canza riyal da riyal ɗan uwan shi za ka canza dala da dala uwarta za ka canza naira da kuma naira uwarta a nan kan tafadul ba zai shigo ba domin dukkaninsu ga baki ɗaya kimar su guda in zinari ne dala ce tana da ƙimar zinari saboda haka duk kimar su guda kamar za ka yi canjin zinari ne da zinari in kuma naira ce da naira duk kimar guda ce kamar za ka yi canjin azurfa ne da azurfa ina fatan muna gane to wannan shine kiyasan da malamai suka yi a wannan lokacin na abin da ya shafi kuɗi illa mislan bi mithlin face kwatankwaci da kwatankwaci wal fiddatu bil fidda haka nan ma azurfa a sai da ita idan za a canza ta da azurfa eh, wata to a canza kada a canza ta illa mislan bi mislin face kwatankwaci da kwatankwaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yushaffu ba'dhuhu ala ba'd kada a ƙara kada a fifita sashen wannan akan sashi sashen zinari kada a fifita shi akan sashen zinari dan uwan shi azurfa kada a fifita ta akan azurfa uwarta mun gane kada a fifita su sashen su akan sashi wala ta bi minhu ga'iban binajis kada ku sai da wanda yake bayanan daga cikinsu da wanda annan bi ma'ana kakku yi nasi'a kakku yi ruban nasi'a da kuma canjin da za ku yi tsakankanin bayan an hana ku ribal fab idan ya kasance sunfin guda ne zinari ne da zinari an hana ku ku ƙara mun gane sannan kuma an hana ku ku yi jinkiri ko da an samu bambanci zinari ne da azurfa yanzu in an samu bambanci zinari ne da azurfa an ba ku dama ku ƙara mun gane amma an hana ku ku yi nasi'a an hana ku ku yi jinkiri a ciki shine ku yi shi yadan biyadin ku yi shi hannu da hannu mun fahimci wannan hadisin bayanin ƙarin bayanin shi zai zo mana a cikin bayanan da zai kawo insha Allah ya ce wa fil babi an abi bakarin wa umar wa usman wa abi huraira wa shisham ibn amir wal bara wa zaid ibn arqam wa fadana ibn ubaid wa abi bakara wa ibn umar kaga akwai bambanci a ce abubakar da abi bakara wasu ba su bambanta su idan an ka ce abubakara aka sanya mai ta ta'anis abubakara shine nufa ibn hadis mun gane shine ma'abuci hadisin nan na idan taqal musulmani fi saifai hima qatil wal maqtul finna abubakara mun gane wani yana karanta wannan hadisin sai ya ce daga abubakar radiyallahu anhu a ba daga abubakar yake ba daga abubakar ne shine nufa ibn hadis radiyallahu anhu haka nan ma wa umar wa abi darda wa bilal radiyallahu anhum ajma'in yace hadithu abi sa'idin radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi riba hadithun hasanun sahih yace wannan hadithin na abi sa'id daga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da riba hadithi ne wanda yake hasan sahih wanda yake muttafaqun alaihi ne kamar da kun ka sani wala amalu ala hadha inda ahli ilmi aiki yana akan wannan a wajen ma'abuta ilimi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa gairihim na daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da wasan su ma illa ma ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma face abin da an ka ruwaito daga abdullahi bin Abbas. Allah kara mishi yadda da shi da babansa annaku kana la yara ba'san an yuba adh-dhahabu dhahabi mutafadilan cewa shi bai ganin lehi bai ganin lehi ne da ase da zinari da zinari dan uwan shi mutafabilan tare da fifiko mun gane shi yana ganin cewa babu riba sai a cikin nasi'a shi bai ganin ribal fab amma bayani zai zo mana game da cewa farkon al'amari yake da wannan ra'ayin ya yi taraju'i a kan shi game da mun ka sani cewa daga cikin ra'ayoka waɗanda ya yi taraju'i a kansu akwai cin jaki na gida sannan kuma akwai mutu'a wannan da 'yan shi'a sun ka ta yi akanta mun gane dukkaninsu bai mutu ba sai da ya taraju iyakansu sai da sahabbai suka zauna da shi suka bayyana mai cewa lalle wannan ra'ayin da ka ta yi akai ne ra'ayi ne da cewa ba haka yake ba karkataccen ra'ayi ne sannan kuma ya dawo akan ra'ayin da yake shine daidai to wannan ra'ayin yana daga cikin wa'annan ra'ayukan da ya dawo akan su na cewa canda yana ganin ita riba ita ce kawai riban nasi'a ita ce riba kawai ta jinkiri mun gane yana ganin babu ribal fadl to daga baya kamar yadda bayani zai zo insha Allahu yayye taraji'i akan wannan zancen annahu kana la yara ba'asan an yuba adh-dhahabu bidh-dhahabi mutafadilan ya kasance can dore bai ganin leki da ase da zinari da zinari dan uwan shi tare da fifiko wal fiddatu bil fiddati mutafadilan hakanan ma can dori bai kasance yana ganin laifi ba da a sai da azurfa da azurfa wata tare da fifiko. ina fatan muna ganewa wannan ra'ayin idan kana yadan biyadin idan ya kasance hannu da hannu wa ƙala sai ya ce innamar riba fin nasi'a ku sani dai ita riba tana cikin jinkiri ne kawai riban nasi'a ita ɗaya ce riba mun gane malin ya ce in ji imamu tilmidi rahimahullah wa dalika ruya an ba'adi ashabihi shay'un min hada haka nan ma an ruwaito daga wasu daga cikin almajiran shi wani abu daga cikin wannan ra'ayin mun gane sai ya ce wa ruya haƙiƙa an ruwaito an ibn abbas daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma annahu raja'a an qawlihi حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتشي حقيق أن رويتو تشيوا يا يتراجعي يا بروا الننزن شن نتشيوا الدبا دبا النسيئة يداو أكن تشيوا أكوي دبا الفضل ربا الفضل bayan abu sa'idin al-khudri radiyallahu an ya bashi labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin wannan hadithin ya ce mai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sai da su mutafadilan idan sun ka kasance junansu da junansu dinari da dinari ko azurfa da azurfa wal qawlu awwalu asah yace sai dai zancen farko shine ya inganci to wannan zancen da Abdullahi bin Abbas ya tahi akai ne farkon al'amari yana da dalilin da yasa ya tahi akai ne na farko dalili na farko shine ayar da Allah sarki yake cewa wa ahanna Allahu al-bai'a wa harrama riba cewa Allah sarki ya halatta cinikarya ya halatta ya halatta kasuwanci wa harrama riba sai ya haramta riba ya ce wa riba riban nasi'a ya ce abinda ake ce ma riba ita ce riban nasi'a ba ribal fadli aka haramta wannan yana daga cikin hujjar shi haka nan ma zancen annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin Usama ibn Zaid radiyallahu an ko radiyallahu an kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaman riba nasi'a cha sani dai kawai ita riba tana a cikin nasi'a ne tana a cikin jinkiri to sauran sahabbai sun tahi da cewa ko daga wa'anda sun ka taya akan wannan cewa abinda an ma'anar innamar riba fin nasi'a cewa sani dai kawai riba tana a cikin jinkiri ne suka ce da aka nihi ne. idan ya kasance akwai bambanci tsakanin abin da za a yi canji to jinkirin ne an ka hana babu komi a samu tafadul zinari ne da azauha mun gane ku to kaga cewa in an kai tsakanin tsakaninsu babu komai ko kuma ya kasance albirru shair. mi sunanta alkama ce da kuma sha'ir da haci ko maiwa za a yi canji to kaga abinda annan yanzu don an samu tafagun babu matsala abinda an ka hana shi ne nasi'a a cikinsu jinkiri a cikinsu mun gane na'am wallahu ta'ala akwai sahabban da sun ka akan wannan ra'ayin nashi na farko ba shi ɗaya taya akan wannan ra'ayin farkon al'amari ba amma dukkaninsu sun yi taraju'i sanadiyar wannan hadithin na abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu dukkanin su abu sa'idin al-khudri ya ba su labari game da wannan hadisin duk suka yi daga cikin su akwai albara ibn azib radiyallahu anhu sannan akwai abdullah ibn abbas shi shine yake da wannan ra'ayin wanda imamu tirmidhi ya kawo mana anan akwai usama ibn zaidin akwai zaid ibn arqam akwai abdullah ibn umar shi kai ne akwai abdullah ibn zubair akwai muawiya ibn abi sufyan wa'annan sahabbai ga baki ɗaya suna tare da ra'ayin abdullahi bin abbas a farkon al'amari cewa innamar riba fin nasiya cewa ita riba kawai tana a cikin jinkiri ne babu ribal fab daga baya suka yi taraju'i da wannan hadisin duk ga baki ɗayansu suka dawo akan cewa lalle riba tana shiga a cikin ribal fab ne ko da ba a cikin nasi'a kaɗai ba mun gane kuma wannan zancen shi ne zance mafi rinjaye ne zance mafi rinjaye daga cikin abin da yake nuni game da cewa shi ne zance mafi rinjaye cewa abdullahi bin abbas ya yi taraju'i domin wasu daga cikin malamai magabata ba su ta yi akan cewa abdullahi bin abbas ya yi taraju'i akan wannan zancen ba daga ciki akwai irin su ibn abdulbar da sauransu suna ganin cewa ya rike wannan zancen bai yi taraji'i zuwa gare shi ba akan shi mun gane amma abin da yake nuni game da abdullahi bin abbas ya yi taraju'i game da wannan zancen zancen muhammadu bin sirin mun gane ya ce kunna fi baitin wa ma'ana ikirma mun kasance a cikin wani gida tare da mu akwai ikirma maulamin abbasin faƙalar rajulun sai wani mutum ya ce ya ikirma tazkuru wa nahnu fi baiti fulanin kana iya tunawa alhali wani lokaci muna a gidan wane wa ma'ana ibn abbasin tare da mu akwai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma fa qala si yace innama kuntu istahlaltu sarfa eh, bi ra'ayi na kasance canda na halattar da canji ne da ra'ayina summa balagani annahu sallallahu alaihi wa sallam harramahu sannan sai labari ya iso mini cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi fashhadu ku sheda anni haramtuhu cewa lalle ni ma na haramta wannan riba ta ribal fab mun gane ko wa bara'atu minhu na barranta daga wancan zancen ilan Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki na dawo akan zancen da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle akwai ribal fab mun gane na'am to shi na malam ya ce walhasilu hasilu abin da yake kasancewa fa mimma sabaka fa inna sahiha annabin abbasin daga cikin abin da ya gabata domin a nan malam yana yin daddi ne game da waɗanda suka ta akan cewa abdullahi bin abbas ya mutu akan wannan zancen kaga wannan shi yake nuni karara cewa abdullahi bin abbas ya yi taraju'i game da wannan zancen annabin abbasin radiyallahu an cewa hakika abdullahi bin abbas allah ubangiji ya kara mishi yadda raja a an kaulihi ya dawo game da zancen nan nashi bi anna riba khasun bi riban nasi'a cewa ita riba tana keɓanta ne ga riban nasi'a fakat kadai wa ala hada fa innal ladina akhadhu bi ra'ayi ibn abbas radiyallahu an to akan wannan wa'annan da sun kai ruku da ra'ayin abdullahi bin abbas allah kara mishi yadda da shi da babansa na kulu lahum sai mu ce musu inna na abbasin haƙiƙa abdullahi bin abbasin radiyallahu Ta raja a an qawlihi fala dalila lakum ya dawo da gazance ne kuma ba ku da dalili fama qala qabla an taraja radiyallahu an fi ma qala qabla an taraja radiyallahu anhu ya dawo da gabarin zance ne a cikin abin da ya faɗi gabanin ya dawo da gabari ne saboda haka kuma bai kamata ku tai akan wannan zancen batun da shi ma ya dawo game da bare shi mun fahimci wannan to a takaici wannan shi yake nuni game da cewa lalle tabbas abdullahi bin abbas da sauran wa'annan sahabban gabaki daya allah kara musu yadda sun dawo da gabanin wancan zancen na farko nasu na cewa lalle innamar riba fin nasi'a mun gane to sai abu isa at-tirmidhi ya ci gaba da cewa wal amalu ala hada aiki yana akan wannan inda ahlul ilmi a wajen ma'abuta ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da wasansu wa kuwa qawlu sufyan ath-thawri shine zancen sufyan ath-thawri وابن المبارك عبد الله بن المبارك والشافعي ده امام الشافعي واحمد ده احمد واسحاق ده اسحاق وروي عن ابن المبارك ان ويتو ده عبد الله بن المبارك انه قال حقيقه ياتي ليس في الصرف اختلاف yace kai a cikin canji ma babu sabani cewa canji idan ya kasance zinari da zinari ne to ba a yin tafadul a cikin su sannan ba a yin nasi'a hakanan ma idan ya kasance zinari da azurfa ne to akwai tafazul tsakaninsu amma ba a yin nasi'a ya ce kai babu saɓani game da wannan mun gane na yace ce hassan ibn ali al-khallal ƙala haddasa yazid ibn harun ƙala akhbara na ibn salama an bin harbin an sa'id ibn jubairin an ibn umar radiyallahu anhu ma ƙala كنت abi'ul ibla بالبقيع baqi'i fa بالدنانير fa مكانها الورق dananir حدثنا الحسن بن علي الخلال حسن بن علي الخلال يا بام الاباري قال حدثنا يزيد بن هارون يتي يزيد بن هارون يا بام الاباري قال اخبرنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يا بام الاباري عن سماك بن حرب دغ سماك بن حرب Ah, za mu ga imamul albani ya ba'afar da wannan hadithin sanadiyyar simak bin harb mun san imamu ahmad yana ba'afa shi mun gane sai dai ba kowace ruwaya ta shi ba don kan mu ce ai imamu muslim ya mai ruwaya mun gane imam muslim ya yi mai ruwaya ne daga waɗanda ya ruwaito gare su ƙabilar ikhtilaf gabanin ya samu ikhtilafi ina fatan muna ganewa shi yasa ba ka iya cewa wa'annan rijal rijalus sahihain ko rijalus sahih al-bukhari ko rijalus sahih muslim sai kana da masaniya game da wa'anda suka yi ruwaya daga gare su wa'anda suke ruwaya daga gare su da kuma salon ruwayat mun gane kamar irin su abdullahi ibn lahi'a kaga shi ma abdullahi ibn lahi'a shi ma ikhtalata bil akhirah shi ma karshen al'amarin shi yayi ne ya samu ikhtilafi saboda ba kowa yake yi mishi ruwaya ba ya kasance wannan ruwaya imamul bukhari zai iya ɗaukar ta ko imamu muslim to haka shi ma su maki mana harbi ba kowa yake mishi ruwaya ba imam muslim ya ɗoka mun gane shi yasa wani hadisi da ya ruwaito wanda ban eto tuna kowane hadisi ne imamu ahmad yana cewa "A attaqihi da hali simak ya ce ina jin tsoron hadisin nan saboda halin simak ibn harbi saboda me ikhtalata bil akhirah ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwar shi sai kasance duk waɗanda suka yi mai ruwaya ƙarshen rayuwa tai bayan ya samu wannan ikhtilatin ba a karɓar wannan ruwaya domin me ya kasance yana karɓar talƙi ne ya rikice hadisai ne suna rikice mai sai ya yi ruwaya yana cikin bada hadisi sai wani daga cikin ɗalibai sai ya sanya mai wani hadisi wanda bai cikin hadisi ne sai ya karɓa mun gane to saboda haka imamu ahmad bin hanbal ya zaafa shi to akan haka shi ma wannan ruwayar da ya yayyo a nan ya kasance a hammadu salama ya ruwato mai yana yiwa shi imamu albani yana ganin cewa hammadu salama ya yi mai ruwaya ne ba adal ikhtilaf shi yasa ya da'afa hadithin saboda shi imamul albani bai bai yi taraju'i game da ingantar da wannan hadithin ba yana daga cikin hadithan da ya riga ya ba'a faso kuma bai yi taraju'i akan ya dawo ya sake inganta su ba amma ma'ana hadithin ingantacciya ce shi ya ce an sama min harbin an sa'id ni jubair bin umar Allah ubangiji ya kara mishi yarda da shi da babansa kala ya ce kuntu abi'ul ibila bil baqi na kasance ina sai da raƙumma a baqi anan dajin makabartar baƙe lokacin kaga makabartar faɗi gare ta wani ɓangare daji ne wani ɓangare ne ake binne mutane wani ɓangare ana sai da raƙumma wani ɓangare ana biyan buƙata daji ne mun gane mai girma to saboda haka na kasance ina sai da raƙumma a can baƙe ya zo a cikin wata nuska ko a cikin wani lafazi na wannan hadisin cewa bin naƙe maimakon bilbaƙe sai ya kasance da nunun bin naƙe an naƙe wani bagire ne wanda yake kusa ga madina shi ma yana ɗan da jayawa kaɗan da gari ba daidai yake ya ke baƙe nisa kaɗan abin ubid da naniyar sai in sai da wa'annan raƙumman da dinari mun gane fa a kudu makana hal wadiƙa sai in amsa bagiran da naniyar ɗin nan da ni sai da raƙumma cinikin kasuwanci na na farko shine zan sai da raƙumma da dinari dinari shine matsayin zinari mun gane zan sai da raƙumma na a bani zinari idan na sai da raƙumma na aka ban zinari mun gane fa'ahudu makana hal wadiƙa sai in karɓi bagiran wannan zinarin sai in karɓi azurfa sai in yi canji in karɓi azurfa a akhudhu makana hadda nadir in ni karbi azurha kuma sai in canza ma mai son zinari wanda yake mai son mai son azurfa sai in canza mishi kuma da zinari mun gane ku fa akhudhu makana hadda nadir wanda yake mai son zinari sai a mai son azurfa zinari garai sai in bashi kuma azurha in amshi zinari mun gane ku bayyana ita wannan azurfa. to da na kasance ina irin wannan cinikayya ina wannan kasuwanci fa taito rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. sai na jiban natsu ba ni ce a ah, to bari in je gindin magani bari in je in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. game da wannan hukunci sai na jima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. fa wajadtuhu kharijan min bayti hafsa sai ni same shi yana waje daga gidan hafsa mun gane mun san gidan hafsa yana yana keɓance ga inda aka bi a biyo a yi ziyara nan inda an ka keɓance da bagala nan ne bakin gidajen a mace bakwai kenan a ciki ita safiya tana can gidan usama tun zaidin ita kuma hafsa tana nan gaba tana nan gaba ɗakin ta har yanzu yana nan babu komi a ciki yana nan gaban masallaci nan daidai inda ake yin ziyara za ka ga an sa kamara a ciki to wannan shine ɗakin hafsa to sai na same shi a daidai wajen gidan hafsa radiyallahu ya ta kenan in ji abdullahi bin umar allah ubangiji ya kara mishi yadda to lokacin da na same shi a nan fasa altuhu sai na tambaye shi an dalika game da wannan hukunci cewa ya manzon allah sallallahu alaihi wasallama na kasance ina tahiya da raƙumma in sai da su a bani zinari zinarin nan kuma in canza shi a bani azurwa azurwan nan kuma in canza ma mai buƙatar zinari mai buƙatar azurwa shi ma in sake amsar zinari mun gane ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin haka Fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la ba asabiki bil qima babu lehi game da wannan cinikayyar da kake yi sai dai bil qima da qima me ake nufi da qima anan sai malamai suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da qima anan shine bi sa'ir yaumiha da daidai irin yadda ake sai da wannan zinarin da azurfa a wannan yinin da za ka yi wannan canjin mun gane me yake nuna mana anan shine cewa zinari da azurfa suna hauhawa kuma suna sauka tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kagga ya shar'anta yadan biyadin din nan shi yasa aka shar'anta yadan biyadin hannu da hannu me yasa saboda hauhawar da suke yi idan aka yi jinkiri ya hau ko yayye ƙasa ɗaya daga cikin zai cutu ɗaya daga cikin yana ɗagawa zai ga ya cutu ko ba haka ba amma idan aka yi hannu da hannu ko ya hau ko ya yi ƙasa ba wanda zai ga ya cutu dama hannu da hannu aka yi shine daidai lokacin farashin wannan lokacin mun gane so da manzo ana suna ce mai babu lehi amma idan ya dace da canjin da kake yi canji ne da ya dace da farashin wannan yinin mun gane ta saboda haka har yanzu haka canjin yake dala da take da kima irin ta zinari tana sauka tana hawa ko ba haka ba ko yaushe za ga ana kalle da map ɗinta cewa shin ta sauka ko ta rage masu canji ko ba haka suke yi ba shin ta sauka ko ta rage shin wai farashin yanzu haka nan na yake duk zai canci haka yana diba yana gani in gani haka al'amarin yake to wannan farashin na dinari da azurfa hauhawa te da sauka ta yi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake baya da garanti yanzu yanzu yana iya hawa yanzu yanzu yana iya sauka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yadan da yadan shi yasa duk abin da kaga shari'a ta yi akwai hikima a ciki sannan shi yasa shari'ar musulunci take cewa eh, eh, shi yasa shari'ar musulunci ta kasance cewa ta dace da kowane irin zamani ta dace da kowane irin zamani duk abin da kaga an shar'anta ba wai a lokacin sahabbai kawai yake ya dace da su ɗai ba ya dace da zamanin zamunna har zuwa ƙasa ta naɗe har zuwa ranar da an ka busa ƙaho mun gane wannan hukuncin ya dace da mutane matuƙar suna rai duk hukuncin da kaga Allah ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarsa ina fatan muna gani Ke sa kaga wannan hukuncin ya dace da wannan zamanin kaga gashi nan farashi na hauhawa ko ba haka ba yanzu ka ji an ce zinari kaza yake gram yana kaza yanzu ka ji an ce ya faɗi yanzu ka ji an ce ya hau haka nan ma dala yanzu ka ji an ce kaza take yanzu ka ji an ce ta tashi ko ba haka ba yanzu ka ji an ce naira ta ta rage ta ƙara rage daraja suka ji an ce ta ɗan ƙaru ko ba haka ba to haka al'amarin yake shi yasa da zaran Allah da manzon shi sun kai hukunci sai ka miƙa waya sai ka miƙa waya ka san hikimar da a ciki ko baka san hikima ba akwai hikima babu wani hukunci na Allah da manzon shi face akwai hikima a ciki ina fatan muna gane ka santa ko baka santa ba abin da ba a son a koya ma shine ka ce ba ka ɗauka hukunci sai ka san hikimar da a ciki a wannan ba al'ada ba ce ta musulmai ina fatan muna gane wannan zai iya kai ka ga lalabiya. ka ɗauki hukunci ko da baka san hikimar da a ciki ba in an ka ce maka Allah da manzo ne suka hukunta to ka sallama kawai ka ɗauki hukuncin ka yi aiki da shi Allah ka ba mu ikon kiyayewa shine imamu abu isa tirmidhi ya yace hada hadithun la na fu marfu'an illa min hadithi samaki min harbin Ya ce wannan hadithin bamu san shi an ɗaga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba face daga hadisin samaki min harbin an sa'id bin jubair daga sa'id bin jubair an ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi bin umar Allah ya kara mishi da shi da babansa wa rawa dawud ibn abi hind dawud ibn abi hind ya ruwaito hadal hadith wannan hadithin an sa'id bin jubair daga sa'id bin jubair an ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi bin umar Allah ya kara mishi da saboda haka yana ganin illan nan daga sima take shi ma imamu tirmidhi mun gane ya ruwaito shi amma marfu'an a'a mawqufan ya rawato shi mawqufan daga abdullahi bin bin umar radiyallahu ma sai dai ko da mawqufan ne to lahu hukumar rafu. mun gane duk inda za a je a dawo da wannan hadisin abinda kawai za a iya da'afawa daga ciki ne shine isnadi amma ba matanin matanin ingantacce na kuma matani ne wanda ake aiki da shi mun gane shine abu isa sai ya ce rahimahullah wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm aiki yana akan wannan a wajen wasu sashe daga cikin ma'abuta ilimi Allah ba'asa an ya ƙabidon zahaba bilwadaƙi cewa babu lehi da ya karɓi zinari da azurfa min alwadaƙi daga azurfa mun gane ku ya ba da zinari a bashi azurfa walwadaƙi min zahab ko ya ba da azurfa a bashi zinari wa kuwa ƙaulu ahmad wannan shine zancen imamu ahmad wa ishaq da ishaq wa qad kariha ba'du ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ghairihim dhalik sai dai wasu daga cikin ma'abuta ilimi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da wasansu sun kyamaci wannan sai dai wannan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame a ciki a samu tafadul su matuƙar ya kasance na farko ya kasance da ƙimar wannan yinin da ake sai da su na biyu kuma ya kasance yadan biyade. mun gane idan suka cika wa'annan sharuɗan to shi kenan wannan ya halatta wallahu ta'ala imam abu isa tirmidhi ya ci gaba da cewa haddathana qutayba wa huwa ibn sa'id qala haddathana al-layth wa huwa ibn sa'd an ibn shihab wa huwa muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn shihab az-zuhri an malik ibn aus bin ah, bin al-hadathan annahu qala radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi dace a ƙabaltu a ƙulu na fuskanto ina cewa man yasrifu darahima wane ne zai canza mini wa'annan dirham mayan mun gane ku dirham saɓanin dinari dirham ƙima ta ƙima azurfa gare shi wane ne zai canza mini wa'annan dirhaman faƙala talhatu bin ubaidillah sai talhatu bin ubaidillah Allah ya ƙara mishi yadda sai ya ce wa huwa inda umar bin al-khattab radiyallahu an alhali ga wannan lokacin yana wajen umar bin khattab Allah ya ƙara mishi yadda sai ya ce arina dhahabaka thumma tina idza jaa khadimuna nu'dika wa riqak ka nuna mana ko kawo mana wannan zinarin naka kawo mana wannan zinarin naka mun gane ku sun ma'atina sannan ka zo mana idan ja a khadimuna idan mai yi mana hidima ya zo nuɗika wani ƙaka sai mu baka azurhakka mun gane canji ka kawo muna son canjin amma ka kawo mana mu riƙe sai lokacin da mai mana hidima ya zo a abin nan yana can gare shi a kuɗin suna can gare sai mu ansa sai mu baka mun gane ta sai umar radiyallahu anhu sai ya ji wannan zancen sai umar radiyallahu anhu sai ya ji wannan zancen da ɗan hatubun ubaidillahi radiyallahu anhu yake wa wannan mutumin allah ƙara mishi yadda faƙara umar sai umar ya ce kalla ina wallahi ba haka ba wallah la tu'diyanna yace kai wallahi bari wallahi baka baka bashi shi ba za ka bashi kuɗin nan ba la tu'diyanna warqahu la tu'diyan la tu'diyannahu warqahu la tu na'am afwan wallahi la tu'diyannahu warqahu wallahi za ka bashi azurfatai wallahi za ka bashi azurfatai aw la taruddanna ilayhi dhahabahu ko ka dan mai da wannan zinarin nashi wallahi ko ka bashi azurfa ta yanzu yanzu ko ka dan mai da wannan zinarin nashi ba za a yi canji tare da jinkiri ba ce wallahi ba za a yi haka ba mun gane umar ya ce wallahi ina wallahi ba za a yi haka ba ko dai ka bashi azurfar shi yanzu ko kuma ka dan mai da zinarin shi ko ka bashi a latu'yannahu ku wallahi za ka bashi azruha ta yanzu a aw ilaiki ta haba ku. Ku wallahi yanzu nan kamai san mai da zinarin shi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala domin hakika wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alwadiqu bil alwadiqu bidhahabi riban illa ha wa ha azurfa da zinari a canza su akwai riba illa ha wa ha face hannu da hannu ba na in baka mun gane wal burri bil haka nan ma alkama da alkama ya uwarta riban akwai riba wajen canza su illa ha awa ha face ba na in baka wa sha'iru bi sha'ir haka nan ma sha'ir da sha'ir riban akwai riba a ciki illa ha awa ha face ba ni in baka hannu da hannu wa tamru bi tamr haka nan ma dabino da dabino riban shi ma akwai riba illa ha a waha face ba ni in baka haka da haka mun gane ya ce hada hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hada inda ahalil ilmi aiki yana akan wannan a wajen ma'abuta ilimi wa ma'ana kauli abinda an ma'ana zancen shi illa ha wa ha ya kulu yadan biyadin yana cewa hannu da hannu ina fatan muna gane yana cewa hannu da hannu to menene za mu ce game da abin da ya shafi canji na wannan zamanin da muke yi na a pos ka, ba da kuɗi a tura maka mun gane yana shigowa shi ma hannu da hannu cewa sai sun shiga sannan ka bada ko kuma a'a yana iya zuwa akan nasi'a ko da nasi'a ta shiga babu wani babu wani abin nan ni sunan shi babu wani riba a ciki ni za mu ce game da wannan eh <laughs> malam ka so ka yi magana na. na'am idan network ya bada matsala mana ce idan network ya bada matsala matsalan nan tana komawa ne a ƙarƙashin shin cewa canjin kuɗi yanzu da kuɗi da kuma ka ba da kuɗi ko kuma a ɗebe maka kuɗi daga kati ko ka yi transfer a baka cash shin daidai yake da ka zo canji na abin da ya shahi kila naira dubu gare ka kace a canza ma ita a baka ɗari biyar biyar guda biyu ko a baka ɗari ɗari ko a baka ɗari biyu biyu wannan matsala tana koma a ƙarƙashin wannan ne idan daidai suke an ɗauke su daidai to lalle nasi'a in ta shiga an samu riba in kun ba daidai suke ba to babu komai ko da nasi'a ta shiga a ciki babu da ba a ciki to sai mu duba mu ga cewa wani bangare za mu sanya wannan mun gane malamai masana na wannan lokacin irin su dr bashir sun yi bayani game da wannan akwai lokaci lokaci ya riga sun yi bayani game da wannan cewa babu riba a ciki domin wani aiki ne an kai maka ba canjin kuɗi ba ne da canjin kuɗi cewa in ba da naira dubu a canza min ɗari biyu kaga dole guda biyar za a bani ko da sabbi ne da za a rage wani abu da ba ta shigo cewa in ba da dubu hamsin da ɗai ko da biyu a bani sabbin kuɗi dubu hamsin riba ce wannan baya halatta bil ijma domin kuɗin nan gudana Dan suna sabbi wannan bai halatta a samu tafadul a ciki amma yanzu bai maka su ne zan yi da katinka sai in baka su kashi suka ce wani aiki ne na musamman mun gane duk da ke akwai wasu malaman zamanin nan sun suka ce daidai yake da wancan mun gane suka ce daidai yake da wancan amma in mun duba da kyau da kyau za mu ga cewa ba daidai suke ba ba za su ta daidai ba ko ba haka ba wannan naira dubu ce bai kacce a yi maka canji dole a cika masu naira dubu canji za a baka wannan kuma kati ne bai kacce da Allah ya hisan ma da kuɗinka ga wani aiki ne za a yi maka ko ba haka ba ka ga aiki ne za a yi maka sadaka tun da aiki ne akwai buƙatar ka biya kuɗin aiki mun fahimci wannan to saboda in haka ne wannan baya shiga ko jinkiri an ka samu baya shiga domin ba irin wannan canjin ba ne mun fahimta amma in irin wannan canji ne waɗanda sun kace akan cewa irin wannan canji ne na farko ba za a samu tafazul ba sun ce baya halatta ka zo ɗebe dubu goma a ce sai ka ba da naira ɗari na charges suka ce bai halatta sannan kuma ba zai halatta a yi jinkiri ba ina fatan muna gane amma inda sun ka ce a aiki ne za a yi maka kamar irin su dr bashir suka ce to tun da aiki ne za a yi maka to ya halatta a yi maka aiki ka biya jinga aikin da an ka yi maka sannan kuma in nasi'a ma ta shigo ai ba canji ba ne wannan aiki ne wani aiki ne ka zo a yi maka mun gane za ka biya saboda haka in nasi'a ta shigo tare da yadda shi ma babu wata matsala wallahu ta'ala alam a nan ya kamata mu dakata wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk